musulunci don munafunci. لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا ya وهم يجمحون da waɗannan munafukai za su sami wani mafaka ta wani gini da za su kare rayukansu a cikinta ko su sami wani kogo a cikin duwatsu da za su ɓoye a cikinsa ko su sami wani rami da za su shiga su fake a cikinsa da sun shiga da gaugawa